واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا kuma duk lokacin da na kirawo su zuwa ga abin da zai sa a gafarta musu zunubansu na bauta maka kai kadai da yi maka da'a da yi wa manzon ka da'a sai su toshe kunnuwansu da yan yatsunsu domin su hana kansu jin abin da nake faɗa kuma su rufe fuskokinsu da tufafinsu don kada su ganni kuma sun ci gaba da abin da suke yi na shirka sannan sun yi girman kai daga karɓar abin da nake kiransu zuwa gare shi da miƙa wuya gare shi